أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah darasin da ya gabata mu yi bayani kan giba ne da kuma hakikanin shi har ya kasance mun kawo ƙarshen shi inda muka yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi ga cewa ya kare kanshi daga giba hakanan kuma ababen da aka toge wanda ba su shiga a cikin giba amma in ba za mu manta mun yi bayani dangane da sashen hadisai wani lokacin da muke bayani dangane da ta'arifin giba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ransa sahabban sun tambaye shi dangane da ma'anan giba shi ne ke cewa ma'anan giba yana nufin kenan ka ambaci ɗan uwanka mumini a bayan bayanan da abin da in yi shi zai ki haka har suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana ganin da abin nan da za su gaya dangane da shi wannan muminin hakikatan wannan abin yana tare da shi wannan ma giba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa eh wannan giba ne ma'ana abin da kake gaya dangane da dan uwanka mumini in dai hakikatan yana da wannan sifa din giba ne amma in bai da wannan sifa din <clears throat> mun ya kasance kenan annabi ya ce tuhuma ne <clears throat> inda muka yi magana kenan dangane da wannan mun dan ishara kaɗan dangane da shi insha Allah cikin wannan maudu'in zai kasance ƙarasawa wannan janibin kasance kenan mu yi bayani dangane da abin da ya shahi tuhuma da kuma hakikaninsa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisin ya ce in ya kasance abin da kake ambato dangane da dan uwanka mumini tabbas yana da wannan sifa abin ya kasance giba in kuma ya kasance bai da wannan sifa din to abin ya kasance tuhuma <clears throat> wannan yanzu ya hita da'iran giba ya shiga wani janibi wanda ya fi wannan girma insha Allah wannan maudu'in namu zai kasance dangane da tuhuma da kuma hakikaninsa inda za zamu ji bayanai a cikin ayoyin alkur'ani masu girma hakanan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka na harko dai muna buƙatar mu san yaya ne malaman akhlaq suka yi ta'arifin tuhuma malaman akhlaq suna cewa wa huwa tihamun nas birtikabi munkarin bi dalil tuhuma yana nihin kenan ka kasance ka jefe mutane da cewa sun aikata wani abu wanda yake almunkari wani abu wanda yake bai halatta ba wani abu wanda yake bai dace ba amma kun ba tare da dalili ba shi yasa galiban yana da wuya wani lokaci ya kasance mutum ya raba tsakanin ƙarya da kuma tuhuma karya shi magana ne saɓanin abin da yake gaskiya saɓanin waƙe shi ma tuhuma ɗin ya yi kama da haka nan saboda tuhuma kana cewa ne ya yi kaza kowa ne yana kaza kowa ne ya ɗauke da sifa kaza amma kuma khilaful waƙi ne wannan maganin ba haka ba ne kuma tana iya yiwa ya kasance haka ne amma dai ba tare da kana da wani dalili ba wanda za ka tabbatar da haka wanda galiban malaman akhlaq sun nuna abin da yake sa ya kasance mutum ya aikata tuhuma shine ya kasance yana da mummunan zato ko kuma shakku dangane da wani sai kasance ya jefe shi da cewa ya aikata almunkari ko abin da ya kama da haka ya tuhume shi da irin wannan abubuwa da kinan wannan shine a takaice tarifin da malaman akhlaq suka yi ma tuhuma suka ce shine ya kasance mutum ya tuhume mutane akan sun aikata wani abu wanda yake abin ki amma ba tare da wani dalili ba saboda haka suka ci bayani da cewa yajibu alal insan al muslim Allah ya sahiba ahlas su watan sun fara bayani dangane da kenan man sha'adin da yake sa watan dalilin da yake sa ya zamanto an yi ma an tuhume mutum menene galiban shine mummunan zato to wani lokaci mutum shine zai aza kan shi inda za a masa mummunan zato yanan dole sai mutum ya kiyaye dole sai mutum ya ba wannan janibi shi sa suke cewa wajibi ne ya kasance mutum ya ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai abuta ba da mutane wanda suke ma'abuta mummuna wa Allah ya zahab ilal amakin allati yantashiru fi hal fasad hakanan kuma kada ya je wuraren da fasadi ne kawai yake yaduwa a nan wurin wuri ne wanda yake sanannen wuri wanda ya kasance na fasadi da kuma sabon Allah kada ya kasance ana ganin ka irin waɗannan wurare wannan zai sa ya kasance an tuhume ka kenan wannan muna iya ganin illoli guda biyu wanda suke sa mutane ya zamanto su yi ma mutum mummunan zato har ya kasance sun tuhume shi na harko shine za mu ga cewa abuta da wanda suka kasance ma abuta sabo in kana abuta da mutanen banza <clears throat> wanda ɗabi'unsu bai da kyawu za a maka mummunan zato kuma za a tuhume ka haka ne in kana zuwa wurare na biyu kenan wanda yake bai dace ba wuraren sabo wuraren fasadi wannan zai sa mutane su maka munan zato wannan zai sa mutane su tuhume ka kenan fa inna murafaqata ahli su aw dhihab ila al amakin su qad tu'assir ala nafsihi saboda alaka da mutane wanda suka kasance ma'abuta banna alaka da mutanen suka kasance ma'abuta fasadi wannan zai sa ba ya kasance ma an maka mummunan zato wannan zai iya ingiza ka yi kasance kai ma ka harraka ya zuwa ga irin wannan miyagun ɗabi'u irin wannan ayyuka na fasadi saboda yana iya zama ya kasance yana iya maka tasiri saboda kenan wato addi bihi ila sayar fi tsarikin shaitan wannan sai ingiza shi ya kasance ya je yi tahiya a cikin hanyar shida. وكذلك يجب عليه ألا يتحم nas بالسوء hakanan kuma kai kan kanka bai dace kasance ba ka tuhume mutane da mummuna ba al'amarin janibi guda biyu ne watan su mutane da suke mummunan zato kuma suke tuhumar mutane saboda sun gansu da ma'abuta sabo ko ma'abuta fasadi ko kuma saboda sun gansu a wurin fasadi suke tuhumansu wannan bai dace ba ya kasance sun yi haka da wannan aikin nasu ba daidai ba ne amma kuma kai kan kanka kai da ake tuhuma kar ka ba wanda suke masu cututtuka a cikin zukatansu wanda ba su tarbiyantu ba kar ka ba su dama ya kasance sun tuhume ka kar ka ba su dama ya kasance sun yi maka mummunan zato ba su dama shine ka kasance tare da ma'abuta na banna na fasadi ka kasance a wuraren fasadi wuraren banna wannan kamar ka ba masu mummunan zato dama ne su yi haka amma shi kan kanshi mutum musulmi ya kamata kada ya kasance yana tuhumar mutane haramun ne gare shi tuhumar mutane saboda ban zunubi ne tuhuma ko da kuwa ya kasance haka din ne tunda baka da wani dalili wanda za ka tabbatar da haka din, hasashe ne kai saboda me malamai suka ce kada ya kasance mutum ya sa kanshi daga cikin wanda suke tuhumar mutane fa inna fa fi zalika intisharul lil bughd wal kurh bainahum saboda wannan zai iya kawo matsaloli a cikin al'umma wannan zai iya kawo adawa tsakanin mutane zai iya kawo kiyayya tsakanin mutane duk lokacin da ya kasance ka tuhumar mutum ba tare da dalili ba to wannan zai sa adawa tsakaninka da shi wannan zai kada girman shi a cikin mutane wannan zai kada darajar shi a cikin mutane sai kasance fasadi ya yaɗu wannan kuma shari'ar musulunci bai yarda da shi ba koyarwa na addinin musulunci bai yarda da shi ba shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya kira wanda suka imani wanda suka gaskata da shi da kuma ranar ƙarshe yake cewa ya ayyuhallazina lazina amanu shtanibu kathiran min az-zann inna ba'd az-zanni ism Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku nisance da yawa daga cikin zato saboda sashen zato ya kasance kenan zunubi wani lokaci za ka yi zato kuma ya kasance ɗin haka ɗin ne amma ba tare da dalili ba ko kuma wani lokaci ka yi zato kuma ya kasance ɗin ba haka ba ne ba tare da dalili ba duk wannan bai kasance ba ya inganta duk wannan ya kamata ya kasance mutum ya nisance shi zunubi ne wanda Allah subhanahu wata'ala zai kama mutum a kansa saboda duk al'amarin da ya kasance babu dalili a kan shi to ya kasance tuhuma ya kasance karya ya kasance jiwa ba tare da dalili ba saboda haka ya kamata ya kasance mutum da ya sifanto da sifa na imani ya samu kanshi a cikin bayan Allah managarta masu kyaukyawan zato ga mutane masu nisantan tuhumar mutane wannan shine zai kasance ya ba su ya ba mutum daman ya kasance bawa na Allah subhanahu wata'ala managarci kuma wannan shine zai kiyaye al'umma daga fadawa cikin adawa da kuma ƙiyayya da juna kamar yadda zamu iya ganin malaman akhlaq sun lissafa akalla ababe guda hudu wanda dukkaninsu sakamakon tuhuma ne idan tuhuma ya yaɗu a cikin al'umma ana tuhume-tuhume to irin wannan ababen za su kasance sun bayyana kuma aƙibansu baya da kyawu suna da matsaloli sosan gaske ga duniyar mutane hakanan kuma ga lahiransu suke cewa wa ittihamun nasi yu'addi ila isdari ahkamin ja'ira diddahum tuhumar mutane yana iya sa ya kasance an gudanar da hukunce-hukunce wanda suka kasance wanda ba su da daɗi wanda ba su da kyawu wanda suke masu tsanani dangane da wannan mutane ɗan mutum zai kasance kenan mutum in aka ce masa in aka ce wane yana kaza misali wani alfasha yana da sauki sai kasance mutane sun ce ai wane kaza ne sun hukunta shi to wannan matsala ne ba wani wanda yake son a siffanta shi ko a hukunta shi da wani mummunan laihi ko kuma mummunan zunubi wannan matsala ne na biyu ifsadul alaƙatul ijtima'iyya yakan iya ɓata alaƙoƙi na zamantakewa na al'umma tsakaninsu da juna saboda in saboda idan ka tuhumi mutum ba ta da wani dalili ba wannan zai sa ƙiya tsakaninka da shi zai sa waɗanda suka gaskata tuhumanka ƙiyya tsakanin shi da su kenan zai iya kawo matsala a cikin zamantakewa al'umma yuwallidul ahqad wal adawat zai gadar da zai haifar da hikidi da kuma adawa tsakanin mutane tsakanin wanda ka tuhuma da ma wanda suka gaskata tuhumanka da shi wanda ake tuhuma <laughs> wannan dun ba alheri bane a cikin al'umma zai iya kawo matsaltsalo da daman gaske wanda ba wanda ya san inda zai kai na hudu yu'addi abdi ilal giba wanti kamil al zai ingiza mutane kasance sun shiga cikin giba da ka tuhumi mutum ka ce ya yi kaza ko kaza yake yi ko yana da kaza misali duk wanda suka gaskata su zauna suna maganan shi wannan giba ne kai kan kanka abinda ka je kai inda wurin mutane ne ka je ba gaban shi bane ya kasance giba kenan Ban da shi zunubin tuhuma din shi ma na nan daban kenan wannan zai sa kenan wanti kamil muttaham nan shi ma wanda ake tuhuma zai kokarin ganin cewa ya intikami intikamin da zai yi kun ba a san me zai yi ba Ina ɗauki mummunan mataki kanka ko kuma ya sake hanya kanka don sakamakon me sakamakon tuhuman da kai kenan wannan ababe ne wanda za mu iya gani malaman akhlaq suka bayyana wanda matsaloli ne na tijoji ne wanda suke da kuma sakamako wanda suke masu muni dangane da eh, zunubin tuhuma da kuma matsalan tuhuma da kuma jifan mutane ba tare da wani dalili ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai da daman gaskiya ya bayani dangane da tuhuma hakanan kuma dangane da haɗin da take ɗauke da shi hakanan ma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma sun yi bayanai dangane da tuhuma da kuma haɗuran da take tattare da shi wanda ya kasance kenan ba sifa ba ne na mumini sifa ne wanda yake baya da kyawa kuma ya kamata mumini nisance shi insha Allah za mu bayyana wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan sarkaka a cikin darasi mai biyowa insha Allah da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin